Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai, rashin sani ya fi dare duhu, kashi na talatin da biyar. Ƙaƙarfa jiya zuciya ta sauke tare da in tsalle ta dire tana faɗin yes da ƙarfi domin dai ta fara gininta yadda ya kamata. Ta sani ko rantsuwa ta yi ba za ta yi kafara ba, yanzu haka suna can suna tattaunawa kan a bata dama ko kuwa domin dai a yadda ta je musu ba wadda zai a yadda ta je musu ba wanda zai ce ƙarya take sai yanzu ma ta ji daɗin share ta da abdalla eh, don ta san sajiya na iya tambayar shiraiha ko abdalla na zuwa sashenta yanzu target ɗinta ta gaba ita ce nuriya dole ta samu wani kusanci da nuriya dole su sasanta da ita don ita ce makamanta ta ɓangaren shiraiha kamar ta je yanzu sai kuma ta bar shi zuwa lokacin da ajiya za su yarda da ita tukunna kar ta je yanzu su zargi wani abu cikin jin daɗi ta kulle sashenta ta shiga yin ayyukanta ta gama girki nan da nan ta gama sai dai yau da ɗan yawa ta zuba shi don akwai na ta tsarin a kansa sabon Uma mai mugun kyau ta ɗauko ta ɗaure shi ta shiga zuba kyakkyawar farar na shinkafa da ta yi sannan ta rufe ta janyo ƙaramin sa, shi ma ta zuba miyar taushen da ta yi ta ji wata watatacciyar gyaɗa da alayyahu ga kuma nama zuku-zuku sai da ta zuba komai yadda ya kamata sannan ta fita gaban kamfan ɗin ta ɗan nemi wanda zai riga mata su kayan cikin sa'a ta sami aikin shara ya biyo ta gaban kamfan ɗin zai share magana ta yi masa kana ta koma ta ɗauko tire ɗin Gomas ɗin ta bashi ta kuma riƙe jug ɗin kunun gyaɗa suka nufi sashen ajiya babba Nokin biyu ta yi ta tura tare da shiga ta same su zaune kan kujera suna magana, sai riganinta ya sa suka yi ɗib tare da haɗe fuska. hankali ta ƙarasa kan senta tebul ta ajiye jog ɗin, kana ta koma bakin ƙofa ta karɓo tire ɗin abincin tare da yi wa ma'aikacin godiya. Shi ma kan senta tebul ta ajiye kafin ta yi, sunkuye ta ce, wainar shinkafa ce da ma shine, na kawo miki ajiya. Ni dai na san tun daga bakin gate ɗin estate ɗin nan an san ba mu da yunwa balle a ka mana kyautar abinci kamar wasu mayu. Ke dan ki an gaya maki kwaɗayayya ce ni da za ki kawo min wani ki da kika gama barbaɗewa da magani wato ga hajiya mai yunwaciya ta ci ki mallake ta ko to baki ci nasara a nan bakan. Tana jin zafin yadda suke zagar mata uwa don ji take kamar ta rufe da duka. sai dai yanayin fushi yanzu ba nata ba ne, nasara take nema, ita kuwa ba ta zuwa da sauki dole sai an sha wahala. Wallahi ban zuba komai ba jiya ban ka miki abincin nan ba sai dan kallon mahaifiya da nake miki. Dan Allah ba da ni ba jiya ki hakuri, ki karɓe na a matsayin 'ya. Na rantse zan miki biyayya irin wadda ba kya zato. Dala ta shi ke fita munafuka kawai, Sumayya ta faɗa cikin izgilanci haka yanzu ma ta fita jiki a sanye tana sharar hawaye, mugun tsaki ta ja tare da yin kwafa lokacin da ta koma sashenta. Wallahi sai ajiya da Sumayya sun raina kansu, duk sanda suka shiga ninta, sai ta fanshe duk zagi da wulakancin da suka yi mata, yanzu za ta daure, amma su jirayi zuwa lokaci. Wani woma haɗin ta ɗauko ta zubawa ba baba ta ajiye da ƙudurin in abu aulad ya shigo, ta je ta kai wa baba ta kuma gaida shi. Zamanta ta ci gaba da yi tana hutawa abinta har lokacin tashin su iftihal ya yi, malam tukuru ya ɗauko su har bakin ƙofa ya rako su, kane ya koma bakin gate wajen masu gadi. Wanka ta musu ta ba su abinci sannan Ibtisam Ibtisam ta sha magungunanta, kayan wasa ta fitar musu ta ce su yi a falo, haka suka dinga wasan su ita kuwa tana saman kujera tana gem. Sai da yamma ta yi sannan ta kwashe kayan wasan kana ta kunna musu TV suna kallon The Elephant a National Geography a Abu Dhabi. Sai da aka kira sallar magariba sannan ta kashe ta ja su zuwa ɗaki suka yi sallah sannan suka zauna yin homework tana tana kula da su tana nuna musu yadda za su yi tana gyara musu inda suka yi ba daidai ba har suka gama. Karatun Islamiyyar suka koma inda suka ba ta haddar ayar da aka ƙara musu da ke Islamiyyar tasu ta ce. Hadisi ta ƙara musu guda ɗaya kana suka rufe bayan ta ji sun iya sannan suka je yi sallar isha'i. Falo suka dawo ta zauna kan kafe su kuma kowacce ta kwanta tare da ɗora kanta a cinyarta ɗaya tana shafa kansu a tare tare da basu labari irin na yara irin tatsuniyoyi masu ma'ana da wa'azantarwa haka ya dawo ya same su ba ƙaramin kyau da sha'awa suka ba shi ba shi ma ba don mutuwa da taimasa yankan kauna ba datini yaransa sun kaya ka koma su fi. datini suna zaune su ma tare da mahaifiyarsu kamar haka Cikin sanyin jiki da damuwar ta haifar masa ya shigo falon. Da damuwar da hakan ya haifar masa ya shigo falon. Da sallama su ƙasa-ƙasa kamar mara lafiya. Ta ji sallamar da haka ta amsa ba tare da ta yi mamakin ƙasa-ƙasan da ta ji muryarsa ba, tunda da ma yau ta san mutanen rashin san maganar na kusa. Da gudu tuyin suka shiga suka tashi da kanta tare da faɗawa jikinsa, rungume su ya yi ba tare da ya ce komai ba ya shiga shafa bayansu. Sane da zuwa dadi, kai ya mata tare da cire yaran a jikinsa, ya shafa kansu ya yi musu fek, sannan ya wuce ɗakinsa, ita kam tana mamaki, yaya mutum yake rayuwa da irin wannan halin kali dai yadda yake son yaran nan amma har su ma rowar maganar yake musu lallai dai yana fama kuwa da wannan muskilancin Ba ta da hayaniya amma ita ba muskila ba ce, don in ta ga abin magana zagewa take abinta sosai, rashin samun sake a can gidansu na ƙauyen ba muni, ya sa ba ta iya magana yadda ya dace, domin cikin ɗari-ɗari da fargaba take yaushe Sai da yawan kaya ya canja kaya kafin ya fito riƙe da hannun Ibtisam suka yi dainin. Zama ya ya zaunar da ita a cinyarsa ya shiga duba fuskarta. Ya ji daɗin yadda ta samu sauƙin don haka ya ja kumatinta tare da yi mata murmushi, ita ma murmushin ta tare da lafewa a jikinsa. Ƙunshe ido ya yi sa nu yana shafa bayanta cike da tausayinta, yarinyar ba ta da kwaramniya ba hayaniya balle rashin ji, amma duk da haka ya ta fidda hannu ta mare ta don rashin imani, tabbas dole ne ma ya hukunta ta, hukunci mafi tsanani. Ƙarar fulat ɗin wainar da Salma ta tura gabansa ya sa ya buɗe ido, ya sauke ido a kan farantin. Da wainar da Salma ta tura, Waro ido ta yi waje ganin yadda aka faranta, ya lumshe idanunsa ya sake buɗewa ya ga ita ce dai waina ce, ai kuwa yau duk yadda ya so ya bar abin a ransa sai da fuskarsa ta nuna jin daɗi, don kuwa sai da bakinsa ya tale da alamun murmushi. murmushi ya kwace masa kafin ya maida fuskarsa kamar da abincin ya shiga ci yana wa ibtisam kamar yadda yarinyar ta saba yi wa mamanta shi ma ka ta masa ta ɗauwainar ta kai masa bakinsa kalanta ya tsaya yi kana wani so da ƙaunarta na rasa shi dole ma yarinyar ta shiga rai domin tana da sanyin hali bakin ya buɗe ta saka mishi ya mai da ya rufe ya shiga taunawa tare da mishi ido yana buɗewa a kanta ya rage mata kira alaman abincin ya yi daɗi murmushin jin daɗi ta yi suka ci gaba da banin baka da suke yi ita ma can salma haka suke yi da iftihal har suka gama cin abincin ta kwashe kayan ta gyara wajen Mamma bacci zan yi, Iftihar ta faɗa tana amma. Hannu Abu Aulad ya buɗe, ya buɗe mata ta shige jikinsa. Haka ma iftisam ya riƙo ta zuwa jikinsa, kane tashi da su ya nufi ɗakinsa. Sai da suka shige tare da rufe ƙofa sannan ta janye idanunta da kansu ta tashi zuwa na nata bedroom ɗin. kayan bacci ta canja tare da yin addu'a ta kwanta don ta san yau kan su ifti can wajen za su kwana. Da safe ta yi abin kari kamar yadda ta saba sai dai ta so aikawa da sajiya babba amma kuma babu mai kaiwa. ita kuma ba zai yiwu ta kai da kanta ba tunda wajenta abu aulad ya kwana dole haka ta haƙura tunda akwai wata damar da rana yau tana fakin lord ta sanar da manan tukur yau karfe ɗaya za ta tashi so ya kamata ya je kafin ɗaya kana kana ta shiga mota ya ja don yau tare da abu aulad za su tafi Zagewa ta yi ta aiki tukuru don ba ta san abin da zai ruguza mata tsarinta, ba ta son ya ce ba za ta bar kamfani ba sai ta gama komai, shi yasa ta dage ta yi komai a kan lokaci. Hankali kwance ta yi sainin out don tuntuni, saura minti goma ɗaya ta yi, Malam Tukur na sauke ta ta karasa faɗinta ta shiga, wanka yau ma ta yi a baya ta saka, sai dai yau fufulce. so sai ta tafi sai ta jiya kyau abinci mai rai da lafiya ta haɗa fried potato ne da roman hanta sai rice sai kuma shinkafa gefe guda ta da kunin gyaɗa har ya fi na jiya yin kyau Dan ya yi fari tas ya sha madara sosai. A wani woma ɗin ta zuba kamar da jiya kama dai kunin ta zuba a cikin flax ta ɗauka ta yi sashen ajiya babba. Yau kan hajiyar ce kadai zaune a falon tana kallon tashar Arewa 24 suna haska shirin mata a yau. Karar buɗe kofar ya sa ta mai da hankali akan kofar, sai kuwa ta yi ido hudu da Salma da ke shigowa. Da sauri Salma ta yi ƙasa da kanta irin kunyar sarakan nan, kana ta ƙarasa shigowa kamar jiya. Yau ma kan senta tebul ta ajiye mata komai, kana ta tsuguna har ƙasa barka da rana jiya, fatan an wani lafiya. Tun kan ki san za ki gaishe ni ‘ya'yana suke gaishe ni, don haka rike a barki za ta miki amfani wata rana. Cikin rawar murya irin ta mai son fashewa da kuka ta shiga yi wa Hajiya magana. Ni ma ɗin ‘yarki ce ajiya na haɗa ki da girman Allah ki amince in shiga sawun ‘ya'yanki, na rantse zan zama mai biyayya a gare ki da dukan umarninki, ba ni da kowa a kusa ka, ba ni da uwa a raye, Hajiya ki amince ki zama uwata na tabbatar. Maki ba za ki yi da na sani ba. Hararar ta jiya babba ta yi bata kuma cewa komai ba, sai ci gaba da kallon da ta yi, haka ita ma Salma, ta yi shiru na tsawon lokaci, sannan ta ɗan yunkura tare da ɗage kafet ɗin da hannunta. Zan koma jiya ina fatan za ki duba roƙona, a faɗin gidan nan in ba ki yarda da ni ba zan ta gayyara ne, ki duba lamari na ki ɗauke ni kamar kamar yadda kika ɗauki sumayya ba za ki dama ba ta faɗa tana miƙewa tsaye ta nufi hanyar fita daga sashen dakata ki tafi da kayan tsiyarki da kika zubo jagwalgwalanki a ciki kuma daga yau karin kuma ganin ƙafarki a sashe na haka kuma kawo mini shegen abincinki kada ki kuma yi don ba na so. Daga tsayen da take ta sunkuyar da kai tana tsiyayar hawaye kamar gaske, harajiya ta fito daga kicin ta zo ta dire mata omas ɗin jiya a gabanta, ta koma kan kujerarta ta taso ta zauna. tare da ɗora da ƙafa ɗaya kan ɗaya tana girgizawa cikin ranta kuwa daɗi take ji ganin aikin su ya fara ci tunda shirayya ta iya janye hankalin abu aulad daga kan salma tun daga ranar salma ta daina zuwa sashen ajiya babba amma fa duk abin da ta dafa sai ta zuba ta aika da shi duk kuwa ranar da abu aulad baya wajen wajenta tun daga girkin safe har zuwa na dare da su take yi Abin da yake ba ta dariya da su shine ne kwaɗayi, a yadda suka nuna ta janye da gare su ba sa tare da ita, ai bai kamata su ci komai daga hannunta ba, tunda suna zargin za ta iya zuba musu wani abu a cikin girkin, sai dai tsabar son banza irin nasu, kullum ta kai sai an cinye an dawo da empty woman Akalla sun shafa sati biyu akan wannan lamari har ta fara gajiyawa da fara tunanin canja wani takun zuwa kan Nuriya tun da nan bangaren ba nasara. To wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam kwana.